أقيم السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شرح الله تعالى به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فهذه الآية الكريمة هي التي جمعت أحكام الصوم ووجوبه وشروطه وشروطه رخصه التي ذكرها الله تبارك وتسامى تنويها وتنبيها لعباده المؤمنين أولا هل يا ترى ما هي الحكمة الأساسية الأزلية في الصوم وما فائدته دينيا ونفسيا وصحيا وروحيا واجتماعيا قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل هذا يدل دلالة واضحة على أن الصوم عبادة قديمة ليست هذه الأمة بأول من صامت بل الأمم الماضية التي عاشت قبل هذه الأمة فهي الأخرى أيضا صامت وأطاعت ربها في هذه العبودية وما الحكمة في الصوم قال تعالى لعلكم تتقون ولعل وإن كانت للترجي أصلا فهي في القرآن تفيد التأكيد والوقوع فالصوم من شأنه أن يكسب الصائم التقوى والقربى والزلفى من الله تبارك وتعالى وهذا من الحكم الدينية والروحية كما أن للصوم حكم أخرى صحية وكذلك اجتماعية وغيرها من الفوائد والحكم التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه العبادة ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا له أن يدله على عمل خاص يعتكف عليه قال عليك بالثوب فإنه لا عجل له أو لا مثل له الله تبارك وتعالى أول ما بدأ في وجوب الصيام إنما بدأ بصوم يوم عاشوراء قبل فرض صوم رمضان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والصحابة يصومون يوم عاشوراء مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لما رأى اليهود تصوم هذا اليوم يعني اليوم العاشر من شهر الله المحرم فلما استبين منهم قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فصام يوم عاشوراء وأمر بقيامه إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى ثم فرض الله تبارك وتعالى فرض شهر رمضان و ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ركنا أو شرطا من أركان الإسلام كما أخرج الإمام البخاري في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فهذه الأركان الركينة الأساسية هي التي بنيت عليها الإسلام ويجب على كل مسلم أن يقوم بها قدر الإمكان فصوم رمضان من أركان الإسلام إذا اجتمعت الشروط وانتفعت الموانع فالصوم أولا هو الإمساك من طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني الإمساك عن المفطرات المأكولات والمشروبات وكذلك العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى فيجب هذا الإمساك من طلوع أو بزوج الفجر الصادق إلى غروب الشمس كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وكل من توفرت فيه الشروط فيجب عليه أن يصوم كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم يعني فمن كان حيا مقيما وبدون أي عذر شرعي جاء رمضان فيجب عليه أن يصومه بهذه الشروط المذكورة ومن كان منكم مريضا إما مرضا مزمنا أو مرضا طارئا التي لا يستطيع أن يصوم مع هذا المرض فعليه أن يفطر إذا كان المرض مزمنا ولا يرجى له أو منه الشفاء فيجب عليه أن يفطر عن كل يوم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا وكذلك آه النفس والحوامل في إحدى فتاوى العلماء وإلا فبعض العلماء ذهبوا إلى أن مرضهما طارئ فعليه أن يطعم كذلك بعد رمضان ومن كان منكم مريضا أو على القبر وكذلك السفر الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب فلذلك أباح الله تبارك وتعالى للمسافر أن يفطر ويقضي إذا يعني رجع من سفره وكذلك أهل الأعاذير والموانع الشرعية طبعا الصوم لا يجب إلا مع توفر الشروط البلوغ والعقل والإسلام وكذلك الانتفاع من الموانع فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذه العبادة وعلى استغلال هذه الفرق وهذه الدقائق الثمينة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ويا فوز المستغفرين الحمد لله على آلائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله الداعي إلى رضوانه وآله وسهله الساعين إلى مغفرته وجناته هنا شيدا بعض موتى في الله في kadai yake ba shi da abokin tarayya muna annabi muhammad manzansa ne kuma bawansa ne wanda allah ya shiryar shi ne shiryayye allah shiryar da mu wanda ya fatar ba wanda ya sai shiryar da shi allah tsare ba. muna roƙon tsarin allah da kariyarsa daga sharrin kawunanmu da kuma shu'umancin zurbanmu mafi gaskiyar zance littafin allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin tafarki ita ce sunar manzo Allah da kuma tafarkin sa mafi sharrin tafarki bid'a da kuma abin da aka kirkiro a cikin addini da suna addini Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da tsare mu daga dukkan nau'ukan fata ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratul baqara yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku tabbas ta hanyar azumi za ku samu tsoron Allah wannan ita ce aya wato bakandamiya wacce ta shelanta wajabcin ibadar azumi a cikin littafin Allah. Ubangiji ya yi kira ga masu imani, domin azumi ibada ce da take buƙatar imani, wanda ba musulmi ko ya ba a buƙata. Haka kuma galibi da yake al'amari ne a ɓoye tsakanin bawa da Ubangijinsa yana buƙatar imani. kamar da Allah bin Mas'ud yake cewa duk sanda ka ji ya ayyuhal ladina amanu fa ar'ilaha ka ba da aran kunnuwanka imma amrun tu'maru bihi ko dai wani umarni ne ake baka wa imma nahyun tunha anhu ko kuma wani hani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka masu imani Allah ya kira su fiye da shekara dubu da suka wuce cewa an wajabta musu azumi abin da yake wajibi dole a mutum ya yi gwargwadon hali to azumi yana daga cikin ibadu waɗanda suke wajibai kamar sallah kamar zakka ga mawadaci kamar wato aikin hajji ga mai sukuru da sauran ibadu na musulunci sannan sai Allah ya gaya mana hikimar yin azumi duk da cewa azumi yana da hikimomi kala-kala akwai hikima wato ta imani da kuma garan bawul na zuciya akwai hikima ta garan bawul da gangar jiki da kuma lafiyarsa akwai kuma hikima ta cewa da taimakon juna tsakankanin al'umma akwai hikima ta tausayi da taimakon juna hikima ta juriya da haƙuri hikimomin azumi suna da yawa amma ƙur'ani ya keɓance a takowa wato hikima ta samun tsoron allah saboda mafi yawan cututtuka da kuma mafi yawan sabo suna samun wajen zama bayan ciye-ciye da shaye-shaye idan mutum yana azumi zai samu linzami na iya sarrafa zuciyarsa da kuma sarrafa sha'awarsa da sauran abubuwan da ke yi wa mutum ingiza mai kan ruwa a wajen sabon Allah don haka duk wanda yake neman ya samu tsoron Allah to azumi yana daga cikin hanyoyin samun haka kamar da wani sahabi yanzu yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wata ibada ta musamman da zai runguma ya sai ya ce alaika bi sau ka ji ki tazi fa innahu la lahu babu kamarsa ko babu misalin sa in dai ibada ce ta tsakanin bawa da ubangiji bayan tauhidi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyaman ma'dudat azumi kwanaki ne in kaɗan kamar yau muke ta zumuɗi da Allah Allah ya kawo mana watan ramadan yau ga shahar mun lankwame kusan sati guda صدق الله العظيم أياما معدودات ‘yan kwanaki ne ƙididdigaggu ‘yan kaɗan saboda haka wanda yake da hankali shine ne wanda ya ribaci waɗannan kwanaki ‘yan kaɗan ƙididdigaggu wanda kamar kakaki ta girbi ko ta shuka daga bana sai baɗi sai mai yawan rai nawa ne suka ci alwashi da burin sauki wannan wata Allah bai lamunce musu ba ajali ya yi gaba da su nawa ne aka fara da su amma kuma yanzu babu su kamar yadda muka ji rasuwar shehun malami sai da hassan jingir Allah ji kansa da gafara da sauran bayan Allah magabata haka kuma cikin ba wanda yake da tabbas za a gama da shi da haka mutum ya yi ƙoƙari ya ga yari shi waɗannan kwanaki kamar da aka sani kwanakin duniya guda uku ne da jiya da yau da gobe jiya ta riga ta wuce da wanda ya ci kwakwa jiya da wanda ya ci kwakumeci a yau duka ɗaya suke wannan jin daɗin kowannan cin kwakwar ya wuce ya zama tarihi sannan akwai gobe ita kuma ta mai raboci fa'anta wa malikul duniya sawa ya raƙi da laili masaruran bi awwalihi inda shawarisa kadi ya tsoruna ashara mutum yakan kwanta da daddare cikin walwala da farin ciki da tunani da burace-burace amma watakila da safi sai da ya ɗaugar wasa na wasu da talaka da mai mulki da attajiri duka lalibai suke cikin duhu game da gobe kuma ta وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت باب wani mahaluki da ya san me zai yi gobe kuma ba wanda ya san inda zai mutu saboda haka karka damu kanka da gobe ko jibi karkara mu kanka da 2027 waɗansu suna nan sun makance sun kurumci su ba su sauke nauyin da yake kansu na 2025 ba amma suna ta hayaniya a kan 2027 wa yake da garantin zai fi ka tsaya ka sauke nauyin da yake kanka na yanzu wanda Allah zai tambaye ka zai tutsi ya kai maka hisabi 2027 ta Allah in ta zo Allah subhanahu ta'ala kuma shi ya san me zai faru don haka jiya ta wuce da abin da yake cikinta gobe lalibe ne cikin duhu yau ita ce ranar ka yau da take cikinta kullum in gari ya waye wannan ranar tana magana tana cewa ya kai ɗan adam gani na zo maka sabuwar halitta ɗin na zo in tafi da alherinka da kuma sharrinka ha kuma kullum malaiku guda biyu suna addu'a ɗaya na cewa Allahumma a'atul munfiqan talaba ɗaya na cewa Allahumma a'atul munfiqan talaba Allah duk wanda yake ciyarwa ka mayar masa gurbin abin da ya ciyar wanda yake maruwaci zumbulu mai matsalewa Allah ka hada shi da asara da kuma tasgaro to duk wannan ana magana ne akan kwanakin da kan suke suka ci riba su ka yi azumi da sauran ibadun da wato za su zame maka sadaka jari azumi baya inganta sai da musulunci ko kafir ya yi azumi ba a so kamar yadda Allah ya faɗa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوقاه حسابا والله سريع الحساب أكن أن لا يسوى الذين كفروا إلى جهنم يحشرون أكن أن لا يسوى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فولا هكا جزء abin الكافر kafiri لا na ayyukan kirki Allah الله سيدي ba sai dai Allah ya ya jiyar da shi daɗi sakamakon alherin da yake amma a lahira ba shi da rabo ko sosan numatti'uhum a mata'an kalila sun mana tsarruhun ila azabin ghali sannan musulunci baya inganta ga mahaukaci domin an ɗauki alƙalamin taklifi a kan mahaukaci har sai hankalinsa ya dawo kuma abubuwa na ibada na azumi na niyya da sauransu an za su yi mahaukaci wahala haka kuma yaro karami wanda bai balaga ba shi ma ba wajibi ne a kansa ya azumi ba amma abu ne mai kyau idan ya dace iyayensa ko waliyansa ta rika tirenin ɗinsa a kan azumi kamar da bukari ya hadisin a ah, rubayya binti mu'awwid radiyallahu anha cewar sanda aka wajabta azumi yaran su ba sa iyawa amma suna training din su ɗauke musu hankali da abubuwa na wasa har zuwa lokacin buɗe baki kuma idan aka sabarwa da yaro da azumi ko ya girma ba zai ba matsala ba amma muna ganin samari da yan mata gyan dan sai gaban sa azumi saboda tsabar fara ta haɗe ba kuma da wani uzuri na shari'a sannan azumi baya wa sai da niyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mal a'malu bin niyyat a hadisin bukhari wannan sai da umar ya rawaito dukkanin ibada ba ta inganta sai da niyya sannan hadithin nan hafsa ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba a cikin dare to ba shi da ba shi da azumi don haka sharaɗi ne da daddare ka kudurci aniyar cewa za ka waye gari da azumi musamman azumi na wajibi na ramadan ko na kafara da sauran man lam yubayyiti al ko man lam yubayyiti sawma min al-layl wala siyama lahu duk wanda bai kwana da niyyar yin azumi gobe ba to ba shi da azumi in ji manzon Allah idan ka yi wannan niyyar tun a farko mata, na azumtar watan Ramadan da ba ɗayansa a daren farko to wannan niyya ta isar maka har zuwa ƙarshen azumi amma idan an sami wani dalilin da ya sa ka sha azumi ko mace haila ta zo mata wannan niyyar ta yanke sai an sake sabunta ta ko mutum ya balaguro ya ajiye azumi ko wani dalili ya sa na rashin lafiya ya ajiye azumi to sai ya sake sabuwar niyya fil don waccan ta tsinki don haka sharaɗi ne sai an kwana da niyya ta azumin farilla amma na nafila wannan in dai mutum bai karya ba ko da azahar ne zai ta zarci ya halatta saboda haka waɗannan suna cikin sharuɗan azumi sannan kuma al-imsak an mufattirat dole mutum ya kame bakinsa daga dukkanin abinda wato zai karya azumi abinci ko abin sha ko hulɗa tsakanin mace da namiji a irin ta aure wajibi ne mutum ya kiyaye wannan tun daga ketowar alfijir na biyu alfajirun sadiq kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kiran sallar bilal kar ya hana ku ci gaba da yin sabon ku ci gaba ko kuma alhijir na farko wanda yake kamar sandar mashi a tsakiyar sama kar ya hana ku yin sahur har sai alhijir na biyu ya keto ko kuma abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah domin shi makaho ne baya ganin alhijir sai an gaya masa alhijir ya keto ko kuma alfajr Sadiq. wanda shi yana haske sassannin wato sama akwai wanda yake za a gan shi kamar sandar maki a tsakiyar sama akwai kuma wanda wato yake haske kusan sarari da kusurwuri wannan shi ne alhujjar ɗin da yake hana saho duk da cewa allah kamun zamani na ci gaba za a yi bayani na awa da mintoci da sauransu to wajibi ne tun daga nan mutum ya kame har ya zuwa ƙarshen rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akmala al min hahuna idan dare ya danno daga gabas ko daga mahudar rana wa adbara an-naharu min hahuna rana ta buya daga yamma ko faɗin rana wa gharabati shams rana ta faɗi to waɗannan abubuwa guda uku su suke halatta wa mai azumi ya yi buɗe baki dare ya kullo daga gabas rana ta faɗi ta yamma sannan kuma a neme ta a waɗannan suna daga cikin hukunce-hukuncen azumi musamman wato na wajabci da kuma inganci wanda sai sun cika sannan azumin mutum zai samu shiga akwai sauran hukunce-hukuncen azumi da kuma ladabon azumi da kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kiyaye wanda insha Allah bayanin su zai biyo baya muna roƙon Allah ya karɓi ibadunmu ya yafe zunubanmu da jikan magabatanmu ya shari mu ya cika mana da kyau da imani Allah ya ba mu ikon ribatar wannan wata mai yawan alkhairi Allah ya ɗanta mu daga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ya kuma yafe mana اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وفع عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا وصالح أعمالنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله